akwai wanda matarsa ya fushi ta yi ta lalashin sai kila lasu akwai ta yi kwalliya ta yi tsafta ta yi wanka ta gyara gida ta gyara ɗaki shikenan ya zo dai a cikin fushi ya kwanta a ƙasa ta kuma ta garanta ta kwanta shikenan malam ƙanshin turare na ta baza ɗaki ai mutumin ka kawai sai ga shi ba akan gado wura <laughs> ta ce lafiya ya ce murginowa ne <laughs> ka san shi namiji in yana son a